اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أن قام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a mu da wannan yammaci wanda a cikinsa insha Allahu muke so mu biya bashin wani karatun da muka rasa a cikin watan ramadana ranar sha hudu ga ramadan na wannan shekara ta 1440 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama daidai da 17 ga watan jun 19 ko 19 ga watan biyar na 2019 wannan lokaci barkon <coughs> mu na wannan sura suratul an'ami shine ya kubuce mana sauraka muna so mu dan maimaita shi don mu cike wannan gurbi da aka rasa a bismillahir rahmanir rahim Allah maɗaukakin sarki ce alhamdulillahi alladhi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون wannan aya ko kuma ce wannan sura ita kanta suratul an'ami kamar da muka yi magana sura ce wadda take an saukar da ita a makka kuma ayoyinta sun kai biyar. kuma tana daga cikin manya-manyan surori wanda suka sauka jumlatan wahida an saukar da ita jumlatan wahida haka aka saukar da ita ba kamar irin su bakara wanda za a saukar da wani yanki bayan wani lokaci kuma da sake saukar da wani bangare bayan wani lokaci kuma daga ba ya zo hada su ba a'a ita ta sauka dub'atan wahida kuma an yi riwaya cewa a lokacin da za ta sauka wannan sura mai albarka mala'iku ya kai dubu saba'in wanda suka tafi suka rako mala'ikan da yake dauke da ita saboda haka akwai kyakkyawan tsaro lokacin da aka dauko ta daga baitul izza zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinta na wahayi sannan lokacin da ta sauka manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana kan abun hawa sai da abun hawan ya kusa ya fadi saboda nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam gumi ya keto masa saboda wato kenan yanayin da ya shiga na karban wannan sura wadda take mai albarka sannan kuma mun yi bayani cewa suran nan mai albarka sura ce wadda take ta sauka a makka don haka kuma duk a cikin alkur'ani babu wata sura da ta yi magana akan al'adu tsintsa na mutanen makka da tunaninsu da aƙidansu da addininsu sama da wannan sura irin tunaninsu na da zamanin jahiliya kafin saukan musulunci irin aƙidinsu na da zamanin jahiliya irin hankalinsu na da zamanin jahiliya da yadda suke fahimtar addini da yadda suke aiwatar da addini don haka da dinga ɗaukan al'adunsu ɗaya bayan ɗaya tana warwarewa addinansu ɗaya bayan ɗaya tana warwarewa da haka wani lokaci kamar kama ana ta maimaita abin amma kowane lokaci zaka ga in aya ta magana kamar tana maimaita ta baya amma ko wani nukda da take so ta dada fitarwa a kan yanayin rayuwar mutanen wato kenan makka a wannan lokacin don haka ta kwankwashi al'ada sosai ta kwankwashi kuma addini irin na mutanen makka a wannan lokacin saboda haka mutanen makka ba su ji ta da daɗi ba ba su kuma wato kenan ah, samu sassauci a cikin al'amarinta ba kuma suran ta fara da kalmar alhamdulillahi wato godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya fara da yabon kansa a cikin wannan sura ya fara da nuna godiya wadda take tabbata a gare shi wato kenan abu sa halittar da yi na samai da kasai alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya halitta sammai ya halicci kuma ƙasa wannan ƙasa da muke cike kenan kaga an ce sammai sama guda bakwai da Allah madaukakin sarki ya halitta Allah Allah allazi khalaqa sab'a samawati ko Allah madaukakin sarki shine ya halicci sammai guda bakwai an ce sammai da guda bakwai la'alla iyaka abubuwan da muke gani a nan zahiri da wanda muke iya kallo ta hanyar amfani da telescope to wata Allah al'allah wa'annan abubuwan duka suna karkashin wannan saman da muke ciki ne da taurari da rana da wata da heavenly bodies da duk dan adam ka iya ganowa da watannin da suke cikin saman to duka suna karkashin Allahu a'lamu karkashin wannan saman sadaka sai ka tsallake duk wa'annan abin da dan adam ka iya hange tukun sannan a nemi sama ta biyu to irin wa'annan irin wannan Allah madaukakin sarki ya halicce su guda bakwai duk da cewa a nan ya ce kalakar samawa tiwal arda allah maɗaukakin sarki ya halci samai ya halci ƙasa to ƙasar an takaitu da wannan wanda muke ciki amma abin nufi shi ne kasai guda bakwai kamar da ke cewa allah zai kalaka saba ta sai ce wa min al misluhunna allah shine ya halicci samai guda bakwai sannan ƙasar ma sai halicci misalin su suma wato kenan wato kenan guda bakwai kenan saboda haka wanda ya halici sammai irin waɗannan ya halici ƙasai irin wannan da kuma abin da yake cikinsu da abin da yake tsatsakinsu na abubuwan al'ajabi da abubuwan mamaki wannan din ya cancanci a gode masu da haka shi yasa surar ta fara da alhamdulillah kuma surar a cikin alkurani wanda suka fara da alhamdulillah ba su fi guda biyar ba akwai fatiha akwai kuma ita wannan ita ce ta biyu akwai suratul eh, eh, eh, isra'i ko kafi ko kafi alhamdulillah allazi anzala ala ni kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja akwai kuma fadir ko alhamdulillah fadirus samawati akwai kuma wace akwai saba'i ko yawwa suratul saba'i so saura ka su su guda biyar ne suka fara da wannan kuma hamdala din nan wato kalma ce wadda take mai fadin gaske ta fi wato kenan shukura saboda fadinta kuma duk abin da yake ya shafi handala din nan wato Allah madaukakin sarki shine ya cancanci wannan sannan sai ce waje ala zulumatu wan nur Allah madaukakin sarki shi sanya dufai sai kuma ya sanya haske a nan da ya sha dan bambam da na farko ce a as-samawat ce wal arda sai muka ce saman guda bakwai ne ka sama guda bakwai ne amma fa anan da ce az-zulumatu wan nur kaga wato kenan eh, shi kuma dufai yana nan kaca-kaca ba shi da iyaka amma haske kwaraɗe ne akwai dufu na kafirci akwai dufu na jahilci akwai dufu na eh, zalunci kafirci jahilci zalunci akwai dufu na shirka akwai ta'addi kala-kala duka wayannan ana kiransu a zulumat dukkan abinda zai bakanta zuciyar dan adam sawa'un a akida ne ko a zahiri ne ko a addini ne ko a menene ana kiransa a zulumat ko kuma duk abin da zai sa shamaki tsakanin dan adam da ubangijinsa wani ana kiransa a zulumat ko kuma duk abin da zai kai dan adam zuwa wuta wani ana kiransa a zulumat sadaka duhu suna da yawa amma da ya ce wa nur shi nur guda ɗaya ne haske guda ɗaya ne shine hasken imani hasken musulunci shine guda ɗaya babu wani haske bayan hasken musulunci don haka shi yasa yake cewa waje ala zulmat wa nur ya sanya wato kenan a dufai sannan ya sanya haske wato kenan guda daya kuma hasken ya sanya shi zama manfa'ata li ibadihi amfani ga bayinsa da duhu fi lailihim wa naharihim dufu na dare shi ma ana kiransa zulmu sadaka duhun dare shi ya zama amfani ga 'ya'yan adam ba dufin kafirci da jahilci da zalunci ba amma wannan dufin dare da muke ciki saboda a cikin ne mutane za su samu wato kenan hutawa da kuma wato kenan nutsuwa hasken rana kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama gurin neman abinci wato kenan waje alal eh, annan laila libasan waje annan nahara ma'ashan yawa dare ya zama wato kenan sutura kana nesa ba wanda zai ganka saboda kana cikin duhu amma inda rana ne kana karshen layin na masu wani ya ganka ya ce ga can wani to amma da daddare akwai wani dan sutura din Allah madaukakin sarki ya sanya shi na kuma ta zama wato kenan neman abincin su da haka shi yasa anan sai ka jam'in wannan wannan kuma yazo da shi wato kenan a mafrat kuma kaga akwai dibaki a ciki saboda kaga yace az-zulumat an-nur yace as-samawat al-ard al-layl wan-nahar kaga akwai dibaki daga cikin muhassanatul bai'iyya sannan sai ya ce su mallazi na kafa robin rabihim ya luna sannan bayan allah maɗaukakin sarki ya tsaye da halittar sama da ƙasa akan adalci ya tsaye da su akan tsari wanda yake suna gudana yau da kullum babu wani mushkilar da take faruwa rana ta fito ta fadi ba a taba samun matsala ba wata ya fito ya fadi ba a taba samun matsala ba rana kasa za ta fitar da tsoro ta menene in kaga canji yana faruwa ne a sakamakon wato kenan canjin ra'ayin dan adam ko kuma canjin ayyukan da yake aiwatarwa Allah mara madaukaki sarki yake cewa su kafirai sun walladina kafaru ayya adiluna ghayra Allahi bi rabbihim suna daidaita ya eh, ce adala adalci kenan ko suna daidaita wani Allah da Allah ubangijinsu a wajen bauta ثم الذين كفروا بربهم يعدلون غيره ma'ahu suna daidaita wani Allah tare da Allah suna bautawa Allah suna bautawa gunki suka ce mana abuduhu illa liqarribuna ila Allah muna bauta musu ne don su bauta su kusantar da mu zuwa ga Allah wani lokaci ma su inkarin Allah gaba daya su koma wato kenan zuwa ga kenan guma kansu irin bautar da ya kamata a ce an yi wa Allah sai suna yi wa gunki kaga an fara shiga cikin tun daga yanzu cikin al'adunsu to kaga wannan yana nuna cewa sun kauce hanya don haka shi yasa ya kira su da sunan kafirai ce sun mallabi na kafaru sannan su kafirai ai ya liluna eh, eh, eh, bi rabbihim gairahu suna daidaita wani ubangijinsu da ubangijin nasu kaga nan kenan ba su kyauta ba ko kuma su mallabi na kafaru bi rabbihim ya adiluna ya adilun ay yamiluna an rabbihim kenan kafirai sun kasance suna kaucewa ga ubangijinsu ma'ana ga hanyar ubangijinsu amma sai suka yi haka wata kinan ba su tsaya akan hanya ba da haka shine ma'anan ya adiluna zai iya daukan hakan nan ay ya adiluna anil haqqi ya adiluna an rabbihim sun kauce ma gaskiya sun kauce ma ubangijinsu sun kauce ma addinin musulunci to kaga dai kusan da wannan din da wancan din da yace wannan sun dauki gunki suna bauta aka ce sun daidaita Allah da wani wani aka ce sun bar hanyar gaskiya still dai in ba su bi hanyar Allah ba hanyar wani mutum suka bi kuma dai kusan dai daidaita Allah madaukakin sarki ne wato kenan da wani sa sun mallazina kafaru بربهم to mu je malam. والذي خلقكم من دين ثم قضي أجلاً وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون الله مدوكاكين ذلك هو الذي خلقكم lalle Allah maɗaukakin sarki shine wannan da ya halicce ku min ɗinin wato kenan daga laka ai abin da ake nufi ya baban babansu annabi adamu wanda shi babansu din shine wato kenan asalinsu don ko wannan su daga cikin mutane daga wannan baban nasu wato kenan ya fito duk daga ubangiji eh, daga uba ɗaya suka fito shine adam alaihi salatu wasalam fantashiru fil mashariqi wal magharibi ta ka sai mutane suka wawwasu wasu suka yi gabas wasu suka yi yammacin duniya wasu suka yi kudu wasu suka yi arewacin duniya amma asalin su wato kenan daga annabi adam suke sadaka shi yake ce huwa allazi khalaqakum min tin tunda asalin babanku shi daga ƙasa aka yi shi to kudin ma daga ƙasa ake yi don haka menene na na alfahari shaksun takan nafa husurayya wa thura wal jismu na min kasisil hirmidi kaga dai inda kaga dan adam da ainihin kaskancaccen laka aka yi shi asalinsa wai wasu ka ce sanin asali yakan sa kare in yaji wa ya ci alli ci alli ai ya san daga kashi aka yi shi saboda haka kaga duk in kaga dan adam yana alfahari bai san asalinsa ba ne bai san asalinsa ba ne an yi riwaya cewa a zamanin da lokacin da ba motoci abin alfahari a hau shine doki wani sarki ya hau doki ne alfahari ya yi shiga irin tafariya yana tafiya sai ya haɗu da wani mutum duk inda ya je za a tashi a gaishe shi duk inda ya je za a sai ga wani mutum bai kula shi ba ya ce masa kai amma tarifu ne kai baka san ko ni waye ba ya ce a raftuk na san ka yace awaluka nudfatun wa akhiruka jifatun wa fi ma bai na zalika ta hamilu na najasatan ka san me ne yace na san ka farkon ka dugo mai ni ne karshen ka mushe lokacin da ka baro mani baka kai mushe ba kullum kashi ne a cikinka to na menene na alfahari kada kaga babu magana wani wani alfahari saboda Allah madaukakin sarki shi yayi wannan sun makaza ajalan sannan Allah madaukakin sarki ya hukunta wani ajali ani al waqt ya hukunta wani wato kenan lokaci da ya san mai da kasai ya halicci duhu da rana ya halicci dan adam duka ya yanka musu lokaci wannan duniya da muke cikin da akwai lokacin da za a zama babu ita idan ajalin ta shiga za a nade ta za ta tashi yau mu naɗe sama kadai sijili lil kitabi ranar da zamu nannade sama din sama din wani za a nade ta a nannade ta kamar yadda sijili yake nade littafi da full scap kai haka kai haka kai haka kai kai ka nade ta ga rige hadunka haka za a nade sama kuma kasar ma haka za a nade ta yawma tubaddalul ard gairal ard ko was samawat wadawiyatin bi yamini ranar da za a canja wannan kasar kada in an dauke ta to ina za a yi da a nade a ji a jingine a wani guri ta gama aiki ina ku kuma kuke to kaga saboda haka tana da lokaci saman tana da lokaci komai Allah madaukakin sarki ya sanya masa lokaci wannan shi yasa lokaci yake da muhimmanci a dan adam laraba suka ce alwaqtu kasayf taktahu taqtahu yaqdak lokaci kaman kube ke in baka sare shi ba sai sare ka to da duk abin da kaga ake yi an kayyade masa lokaci idan baka yi shi a kan lokacinsa ba in lokacin ya riga ya wuce ya tafi kina ba zai dawo ba kaga bala da ce alfursatu la tushir fil illa marra dama ba ta zuwa gaban dan adam ta bayyana sai dai sau daya in ta wuce ta wuce mutum ya ce opportunity once lost can never be regained to saboda haka komai yana da lokacinsa in baka yi a lokacin ba to ka tare shi a nesa wannan damar kuma ta riga ta wuce sai dai ka wata kuma wato kenan shi yasa ba a son mutum a rayuwarsa ya tozarta lokaci ya zauna wato kenan baya komi in baya wannan na aiki alkhairi ije wannan in ba dai man duniya sai yake ba ije ne malahirarsa in ba dai man duniya yake je ne malahirarsa wa ajalin musamman hu sannan akwai wani ajali wato kenan sananne kuma wato a gurin ubangiji Allah madaukakin sarki ai qala sa'id bin jubair an ibn Abbasin haka na sayyid ibn abbar yake cewa su maqada ajalan ya'ani al-maut wa ajalan musamman inda hukuma ya'ani al-akhirati su maqada ajalan Allah ya hukunta wani lokaci yana nufin lokacin mutuwansa kamar yadda sa'id bin jubair ya hikaya daga abdullahi dan abbas Allah ya hukunta lokacin mutuwa ya yanka maka lokacin mutuwa saboda lokacin yayi idza ja ajalum la sakiruna satan wala yastaqdimuna hakan nan zai faru sannan ajalin musamman inda hukuma wani lokaci na musamman dama ba haushe ce na musamman ko ajalin musamman inda hu wani lokaci na musamman a wurin Allah amma musamman abin da ke ne wanda aka ambata daga ismu ne summiya wani lokaci musamman wanda aka ambace shi aka ce a lokaci kaza za a yi kaza indahu shi yana gurin Allah maɗaukakin sarki wannan lokaci shine ranar tashin alkiyama hakan nan Abdullahi dan Abbasin ya bi da saka Allah maɗaukakin sarki ya halicci lokaci wato kenan na mutuwar mutum sannan kuma shi ya halicci lokacin da za a yi wato kenan tashin alkiyama wa aka zarwa an mujahid wa ikrima wa sa'id bin jubairin wal hasan al-basri wa gairihim وقول الحسن في رواية ثم قضى أدلا وهو ما بين أن يخلق ila an ya yamuta wai kafin lokacin da za a halicci dan adam da kuma wato kenan lokacin da wato kenan mutum zai mutu ajalin musamman inda hukuma shine ma bayyana an ya mutu ila an ya yabasa kafin a halicce ka da lokacin da za a halicce ka ka zo duniya shine wato kenan ajalin musamman daya ajalin musamman inda hukuma shine wato kenan bayan an halicci mutum da zuwa lokacin da zai mutu ko kuma lokacin da za a yi tashin alkiyawa ala ayi halin abinda wannan ke nufi shine Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma komai lokaci lokacin halittarka da iyaka lokacin rayuwarka da lokacin mutuwa da kuma ranar tashin alkiyama da za a tsaye da kowa da kowa a yi ma mutane hisabi kowa ya karbi wato kenan sakamakonsa sun ma'antum tattaruna sannan kuma abin mamaki shine sai ga ku kuma wato kenan mutanen makka tamtarun kuna shakka akan cewa za a yi tashin alkiyama akwai ajalin musamman inda hu game da tsara farko tashin alkiyama ne amma kuma ko gashi kuna shakka cewa kamar za a yi tashin alkiyamar ko ba za a yi tashin alkiyamar ba saboda ya kulil insanu a iza ma mitu la sofa ukhraju hayya dan adam zai zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a iza ma mitu yanzu in na mutu za a tashe ni rayayye za a tashe ni la ji awala zakal insanu annaka laqana min qabla lam yakun shay'a da da ya san da shi ne ya san za a yi shi ne ba yanzu aka yi shi ba ko ko kuma ya ɗauko kashi. ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ce man yuhil izama wa hiya ramin idan mutum ya mutu ya zama kashi, kashi gari diddige to waye zai raya da ita ce ga gaya masa yuhu ya allazi ashaha awwala marra ubangiji Allah da ya halicce ta karo na farko shine wato kinan zai raya da ita don haka mutanen maka a aqidar su shine ba su yarda da tashi alkiyama ba hakan nan wannan ayar take nufi suna shakku akan zai faru ko ba zai faru ba wannan shi yasa ba za su iya yin aiki na alkhairi ba kuma ba mutanen makka ba in kai nazari a cikin al'umman mu kaga abubuwan da suke faruwa musamman a cikin al'umman musulmi za ka ga anya ko musulmi sun yadda akwai tashin alkiyama domin wanda ya yadda akwai tashin alkiyama abubuwan da musulmi suke aikata wannan yau duk aikin da ake na kafirci a duniya nan ba wanda ba a yi sadadan musulmi dan musulmi zai je tare hanya ya kashe mutane ya wanda ya mutum ya yadda akwai ranar tashin alkiyama dan musulmi zai je masallaci ya jefa bom wannan ya yadda anya akwai tashin alkiyama dan musulmi zai je bakarbarta ya saci wani abu a jikin gawa wannan ya yadda akwai tashin alkiyama dan musulmi zai kuye ya je ya zina iyaka yadda ya rantsa yake so ko ya saci dukiyar mutane yadda ya ga dama ya arzuta kansa fiye da kima da dukiyan haram ko ya tauye hakkin wa'anda ya tabbatar za a kwace za a kwata musu hakkin nasu ranar tashi alkiyama anya mutum ya yarda da wannan nazari sai kaga kaman sun ma antum tantaru yana nema ya kama wato kenan wuyan al'umma musulmi Allah ya kiyaye to mu je malam huwallahu huwallahu huwa Allah hmm. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله مدوك كذلك وهو الله في السماوات ubangiji الله شيني الله أتكين سمي idan ka shiga cikin samman nan gaba daya sama ta daya zuwa sama ta bakwai ko sama da sama ta bakwai babu Allah in ba Allah ba kaga shine Allah du iya ga halittun da suke daga can sama babu wata aƙida daban in ba ta cewa Allah shine Allah ba kaga ka wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi kuma anan kasan ma shine Allah duk da cewa akwai tangarda a cikin mutanen kasa wajen shakkun kasantuwansa Allah ko menene wato kenan Allah madaukakin sarki shine Allah da haka wa wallahi fi samawati wa fil ardi a sama da ƙasa Allah maɗaukakin sarki shine Allah kenan in ka ga wani abu ana bauta masa ana bauta masa ne ba dan ya cancanta ba shi yasa malaman da da za su fassara la ilaha illallah sai su lamu abu da bi haƙƙin babu abin bauta da cancanta in an ce haƙƙu shine cancanci in ce wannan haƙƙi na ne ai ma'ana ni ne na cancance shi ni ne na cancance shi ba kamar yadda wasu suke ta babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba a ba gaskiya haƙƙo a nan ba na gaskiya akwai alhaƙo na gaskiya akwai alhaƙo na haƙƙi to saboda an ce lama abu da bi haƙƙin babu abun bauta da cancanta ake nufi ba wanda ya cancanci abota ba saboda a sama ba abota kuwa sai Allah amma a ƙasa ana bauta gumaka ana bauta wa gitai ana bauta wa aljanu ana bauta wa rana ana bauta wa ta amma duk waɗannan ba su cancanci a gauta musu ba to haka shi saki talla mu abu da bi haƙƙin babu abun bauta da cancanta illallahu sai dai Allah madaukakin sarki don haka Allah maɗaukakin sarki shine Allah a cikin samai da kasai ya alamu sirrakun wa jiharakun kuma Allah maɗaukakin sarki ya san asirce asirtan ku ya san abin da kuka bayyana ana duk abin da kuka fili Allah ya sani abin da kuma kuka boye Allah maɗaukakin sarki ya sani idan mu shi a wannan wato kenan abin da wani an zaka ji sun ce ko riwaya ne zaka ji ce wa huwa Allahu fis samawati sai a jawo kafi a gurin wa wallahu fi samawat Allah shine Allah a cikin samai amma wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum ku da kuke kasa kuma Allah ya san sirrin ku ya san abin da kuka bayyana ta haka duk abin da kuke yi a nan a ban kasa kenan babu abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba da haka wallahi ce ikhtalafal mufassiruna ko mufassiru hadhihi al-aya ala aqwalin malaman da suke fassara wannan aya sun samu sabanin fahimta sun sun daɗi juna da sani kenan ake cewa da sabanin fahimta ba wato kenan akan eh, abubuwa da yawa ala'in kare kaular jahamiya amma duk da haka sun dukkan su sun ittifaki akan inkarin maganan jahamiya <coughs> wal alkailina wanda suke cewa an gaulihin uluwan kabiran wato kenan bi annahu a fi kulli makanin cewa wai Allah madaukakin sarki yana kowane guri wannan ayan da ta ce wa wallahi fi samawati wa fil ardi <coughs> Allah madaukakin sarki shine Allah a sama shine Allah a ƙasa jahamiya sai suka bamci cewa Allah maɗaukakin sarki yana ko ina kenan wana ina. nan an ce wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi Allah shine Allah a sama shine a cikin a cikin kasa da haka kenan yana ko ina a sama yana ko ina a kasa to malaman tafsiri mafi wasu suka yi tufakin cewa wannan fahimta din akwai kusuri a cikin ta ba zai yi a ce Allah madaukakin sarki yana ko ina ba saboda ba ko ina ne guri wanda yake mai tsarki ba ba ko ina ne kuma ya dace a ce Allah yana ciki ba da yanzu ba za ka ce Allah yana gidan giya ba ba za ka ce Allah madaukakin sarki yana cikin shadda ba ba ka ce Allah maɗaukakin sarki yana guri na ƙazanta ba yauwa don haka wannan aya ba tana nufin inda Allah maɗaukakin sarki yake nufi ba amma tana nufin allantakansa shi Allah ne a sama shi Allah ne a ƙasa yanzu kama misali za ka iya cewa sarki damban shi sarki ne a nan damban shi ne kuma sarki a gurbana shi ne sarki a kaza shi ne sarki a kaza iyaka fadin kasarsa. yau amma shi kadai ɗinsa yana cikin gari ko da ke ta yi baya cikin nan maɗuma shi ne sarki a garin yau to hakan nan allah maɗaukakin sarki yana a matsayinsa na ubangiji a sama da ƙasa wannan aya wato kenan ba ta nuni wato kenan kamar yadda su jahamiya suka dauka har su hamalul ayata ala zalika tunda sun dauki ayan sun kokarin sun fasara ta fal asaqu abinda yafi inganta min aqwa min al aqwali cikin maganganun malamai annahu almad'u uh, Allah fi samawati Allah maɗaukakin sarki shine abin da ake kiransa a samai wa fil ardi kuma shine ake kiransa da sunan bauta a ƙasa masu bauta a sama Allah suke bautawa masu bauta ingantacce a ƙasa Allah maɗaukakin sarki suke na ai ma'ana ya abuduhu wa yuwahiduhu suna bauta masa suna kadaita masa wa yaquluhu Ah, wa yuqirru lahu bil uluhiyya kuma suna tabbatar da allantaka a Allah madaukakin sarki su waye suke haka man fi samawati man fil ardi abinda suke cikin samai da abinda suke cikin wato kenan kasai wa yasamunahu Allah kuma suna kiransa Allah madaukakin sarki waye da unahu ragban wa rahaban kuma shi suke roka a lokacin da suke jin tsoro in sun shiga halin kakani kai shi suke roko ya fitar da su a cikin wannan ko kuma lokacin da suke neman wani abu na kwaɗayin wani abu shi suke roƙo wato kinan Allah madaukakin sarki ya ba su a cikin kowane yanayi illa man kafara min aljinni wal insi sai dai kafirai daga cikin mutane daga cikin aljanni kafiran mutane su ba su damu da roƙon Allah madaukakin sarki ko bauta Allah ba haka ma kafinan wato kinan abin wazil aya kaga wannan aya in ka lura ala hazal qawl akan wannan kauli daidai take da inda Allah yake cewa wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun kaga wannan ayata ta fita fita da abin fili Allah shine wanda yake Allah a sama shine kuma Allah a ƙasa yau ba yana nufin wato kenan abin nan ba kamar yadda waccan ayata ke cewa ma yakun min najwa salasatin illa huwa rabi'ahum babu inda mutum hudu uku za su zanna suna tattaunawa face Allah ne na hudunsu wala kamsatun ko illa huwa sadisun ko kuma ka samu mutum biyar suna tare suna tattaunawa face Allah maɗaukakin sarki shine na shidan su wala adna min zalika wala akthar ko su yi kasa da haka ko su yi sama illa huwa ma'ahum aina makanu sai Allah yana tare da su wato kenan a duk inda suke saboda haka Allah yana tare da su din nan wato kenan abin da ake nufi da ilimin sa ne ba da shaksiyar sa ba don Allah madaukakin sarki a kamar da ayoyi suka tabbatar wato kenan ya tabbata kan al'arshi ar-rahmanu alal arshi stawa Allah madaukakin sarki ya tabbata wato kenan akan al'arshin sa ayyuhul ilahu eh, man fis sama'i Allah shine Allah wanda suke sama shine ne Allah wanda suke abin kuma wannan da yawa daga cikin malaman suna duk abin da suka riga suka tabbatar kenan ko risala ta Ibn abi da al wani mutum yake kanta zai ga ya ce alal alal mulki itawa alal arshi istawa wa alal mulki itawa Allah madaukakin sarki ya daidaita kan alarshi ya kuma tattara akan wato kenan mulki yace wa fi kulli makani mai ilmihi Allah madaukakin sarki yana ko ina amma da iliminsa yawwa yana ko ina amma da iliminsa amma yana kan al'arshinsa shi a wato kenan shi a kan kansa kamar yadda wata ayan take cewa a amintu man fi sama'i an yaksifa bikum al-arda za ku aminta ne wanda yake sama waye man fi sama'i shine ubangijin da yake sama ya kife kasa da ku am amintu man fi sama'i an yursila alaikum hasiba ko kuma kun fi aminta ne ubangijin da yake sama wato kenan ya aiko muku da wato kenan tsakon kwanin azaba kaga ayoyi irin wannan suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana sama irin wayancan kuma suna nuna cewa Allah madaukakin sarki ilimin sa yana nan sannan kuma yana tare da kowa wato kenan da komai a ilimace ya san komai da komai la ta taharaku zaratan illa wa huwa ya'lamuha ba kwayan da za ta yi motsi face Allah madaukakin sarki wato kenan ya san abin nan haka ah, yake cewa wala fi samawati ko wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum dan haka duk abin da kuke yi ya sani a fili ne da wanda kuke yi a boye wa ya'lamu ma taksibuna sannan kuma Allah madaukakin sarki ya san duk abin da kuke tsororta ai ma'ana ayyukanku abin da kuka aikata in alkhairi ne ya sani saboda inna rusulana na matan kuruna duk abin da kuke yi na makaru ko kuma ma da na alherin ma duk abin da kuke akwai wato kenan manzannin Allah da ya aiko su sune mala'iku suna rubuta duk abin da kuke yi dan haka wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafaluna saboda haka Allah madaukakin sarki kuma idafata ila zalika shi Allah madaukakin sarkin ya riga ya san komai duk da haka ya tura su kuma suna rubutawa don a kenan ya kara tabbatar da shaida akan mutum ranar tashi alkiyama to mu ji Allah rahma وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معرضين الله بارك zarge ce abin mamaki shine wato kenan ما yatihim min ayatin ba wata aya da za ta zo musu min ayatin rabbihim cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu an hamuridina fa sai sun kasance wato kenan suna masu kau da kai ga barinta duk ayan da ta zo sai su kawo da kai su yi kamar ba su ganta ba duk abin da ya bayyana musu sai su zo su yi kamar wato kenan ba su zo musu kuma ayan tana zuwa ne daga ubangiji ba daga ko ina ba in an ce aya shine duk wata alama wadda za ta nuna maka wato kadaitakar Allah ko kuma duk wata alama da za ta nuna maka samuwar Allah maɗaukakin sarki ko kuma duk wata alama da za ta kusantar da kai ka fahimci akwai abin da ya cancanci abota masa a matsayinsa na ubangiji shi shi kadai to wannan shine ake kiran sa wato kenan aya Allah madaukaki zaki ya fitar da aya ta hanyar kala kala mutanen da sukan bukaci aya ta zahiri a ga ayoyin zahiri shine samudawa suka ce ga taguwa a fitar musu da ita a cikin a fitar musu da taguwa a jikin dutse annabi salu ya addu'a Allah ba da kuke zai fitar da taguwa suka ganta wata na samu da eh, wata mun samu da nakatan ko mun ba samu dawa taguwa sun ganta kaga aya ce wanda take ta zahiri sun ganta sannan mutanen annabi Musa an ba su aya ta sanda idan annabi Musa ya jefa da sandan sa a zahiri sai kaga sandan ya zama maciji in ya dauke sai ya zama sanda da hannunsa in ya sa nan da sai in ya fito sai ya zama yayin haske da sauran ayoyi da aka ba su guda tara da sauransu isa alaihi salatu wasalam an ba shi aya ta zahiri wadda idan ya halicci in ya kwaba yumbu in ya fitar da siffansa kamar jamage in ya hura rai sai ya zama jamage sai ya tashi ya fura in ya fura ya kada ya kada ya kada suna kallon ya tafi iyaka inda za su iya kallonsa sai ya fadi ya zama lakarsa a wannan gurin ko kuma mutumin da ya mutu an samu incidences wanda isa alayhi salatu wasallam ya je addu'a sai mutumin ya tashi kaga wannan duka aya ce wanda take na zahiri irin wayannan ayoyi ayoyi ne wanda suke suna da karamin lokaci saboda duk wanda abin ya faru a gabansa in ya gani shine ya gani idan abin ya faru duk wanda baya nan sai dai ya ji labari ba zai ga abin ba shi sai dai ya ji labari sawa'un yadda ko kar ya yadda to irin wannan shine bambancin su da ayar da Allah madaukakin sarki ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin su annabcin su da manzancin su na wani kayyadaddin lokaci ne da aka mu'jizar su da ayar su sai ta zama ta kayyadaddin lokaci to suka tafi addinin su ya tafi al'amarin su ya tafi amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya bashi ayoyi amma daga cikin ayoyinsa shine littafin da aka aiko shi shine shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama zai ci gaba da zama annabi har karshen zamani risalarsa ita za ta wazu har karshen zamani don haka shi yasa ayarsa sai ta zama aya ce wadda take mai wucewa har ƙarshen zamani wannan kuma ita ce alƙur'ani saboda duk abubuwan da ƙur'ani ya bada da labarinsa wanda ya faru da wanda zai faru duka zahiri muna ganin su kuma duk har yau ba a samu aya ta alƙur'ani guda ɗaya wadda ta tabbata cewa ta zama ƙarya ba ko ilimi na zamani babu aya wadda take ɓalo-ɓalo ya karyata ta sai dai karyatawan mai taurin kai wanda ya wuce alkur'ani amma ba na hakika ba da haka shi sa alkur'ani shine ayansa afil haƙƙi shakkun ba da alfi dalalatin taqaddamu ha dhikru madaddari shi ne wata kenan alkur'ani sadaka tunda ta za ta je har karshe don haka ayansa ma dole ta zama ta karshe wannan alkur'ani har kwanan gobe arna suna ɗaukansa su karanta su ga abin al'ajabi akwai arna da aka ce ya taba daukan ya karanta bible ya ce babu inda za ka karanta a cikin bible you will never come across a page in the bible except the second one is contradicting it the second page will contradict it in ka karanta wannan shafi in ka karanta shafi na biyu za ka samu contradiction ya yi study bible daga farko har karshe eh, ya ce to bai karanta alkurani ya fara karanta alkurani yana karantawa translation ne ma yake karantawa yana karantawa yana karanta sai da karanta sulusun qur'ani sai ce kai the man that wrote this book is very wise ce mutumin da ya rubuta wannan littafi yana da wayo he don't want to contradict himself <laughs> baya so ya kawo tuka da rora abin da ya faɗa yana kiyayewa a gaba bayya warwarewa to daga baya ka rura ta ai ba mutum da ya rubuta ba Allah maɗaukakin sarki ne ya aiko shi a sallallahu alaihi ba shi ne ya rubuta littafin Qur'anin ba to da haka to shine nan sai Allah yake zargi mutanen maka cewa Allah yana ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi daga cikin ayoyin akwai alkur'ani bayan wannan akwai irin na zahirin da su suka matsa sai a basu kaman in shiqaqil qamar da sauransu amma duk ayan da ta zo musu wato sai su kasance sun kawo da kai gabarin ta shine ma'ana ba za su yadda ba ba za su yadda ba don bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayin da za a ce duk maganar da ya faɗa ya kamata su yadda da ita a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike wasiƙa zuwa ƙasar rum hirkal ya sa aka kawo wasikar ya ce a neman wasa balarabe sai aka sa'a sai aka samu abu safiyan da wasu mutanensa da suka zo gaban abu safiyan suka zanna a suka zo gaban hirkal suka tsaya hirkal sai ya ce wane ne babba a cikin ku aka ce gashi wannan shine sarkin su ya ce to kai tsaya daga nan ko kuma sauran ku tsaya ta bayansa zan yi masa tambaya in ya faɗi ƙarya gudan <coughs> min alama zan gane ƙarya ne ya masa tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani duk ya bada ansa mai kyau sannan sai ya nuna cewa su abin da sa suke tuhuman sa kawai suna ganin ba littafin Allah bane sai ya ce musu daga cikin tambayoyin da ya ce masa ya ce masa wannan mutumin kun taba tuhuman sa da ƙarya ya ce ma rabna alaihi kaziban kat bai taba mana ƙarya ba sai ce to ba zai ki wa mutane ƙarya yayi wa Allah madaukakin sarki ƙarya ba sadaka duk abin da ya zo da shi da aka mata ce sun fahimce sun imani da shi amma ba za su yarda ba saboda wato kiran taurin kai to mu je malam فقد كذبوا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به Allah الله مدوكاكين Sarki ce kar kazzabu bil haqqi tabbas sun karyata gaskiya lamma ja'ahum lokacin da wato kenan gaskiya ta zo su haƙƙo anan wa ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani hakika sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu ko kuma sun karyata qur'ani lokacin da alqur'ani ya zo musu saboda haka duk wanda muka dauka anan ko ma wanne ne sun riga sun karyata shi lokacin da wato kenan gaskiyar ta zo musu wa hadha tahdidu lahum wa wa'idu shadidu wannan kuma wato kenan barazana ce a gare su sannan kuma narko ne mai tsanani ala takzibihim bil haqqi saboda sun karyata gaskiya wadda ta zo su bi annahu la budda an ya ma mahun fihi ta takzibi saboda duk abin da suka wato kenan karyata din to sakamakon zai zo ya same su daga baya gidan na kuma da sannu za su samu wato kenan a sakamakon abinda da suka karyata kuma za su ɗanɗani mugunyar wato kenan ƙaryatawa da suka yi Allah maɗaukakin sarki ya sauka da alkur'ani don yi wa'azi a gare su ya musu gargaɗi saboda kar musifa da azaba wato kenan ta same su da kuma wato kenan mari da sauransu amma duk da haka wato kenan sai suka zama a ba su karɓi wannan ba da haka Allah maɗaukakin sarki ya zarge su da cewa hakika sun karyata abin da ya zo musu wato kenan da gaskiya dama baka yadda ba daidai yake da wato kenan karyatawa ta kai ce fasofa ya timu an ba umar kanu biye sajin da sannu labarin abin da suka karyata din nan da sannu zai zo musu da sannu zai zo musu duk abin da suka karyata da sannu labarin su zai zo ya same su ma'ana akwai ranar lahira wanda Allah madaukakin sarki zai tsaye da su a gaya musu ranar da dan adam zai yi nadamar abin da ya aikata yau ya zakarar insanu wa na lahu zikira ranar dan adam zai yi tunani a shi an gaya mu amma tunatarwan tunatowan me amfani me zai masa an nalafa zikra ba za ta yi amfani wadda aka zikra a nan ne take amfani shi sa ka ce mai daren waje ya kwanan waje har ya sake kofa ba ta hudu ba saboda haka kar mutum ya zama kofa ta riga ta rufe da shi to mu je malam ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا تو الله مدوك تزركي نهارا تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين Allah madaukakin sarki ya nufin ya saba musu misali saboda istihza'in da suke yi a baya can a baya mun karanta da sannu labarin ma'ana sakamakon abin da suka sace suna yi na izgilanci zai zo musu izgilanci da suke da ayoyin alkur'ani ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka yi izgilanci ma annabawa ɗaya bayan ɗaya to sai yake ce musu alam yarau shin ba su gani ne kam a halakna min qablihim nawa ne muka halaka kafin su min karni na wato kenan tsara ma'ana shine tsara tsara nawa muka halaka karni karni nawa muka halaka karni wato yana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anansa shine wato kenan shekara ɗari shekara ɗari shine karni guda ɗaya sannan daga cikin ma'anansa yana nufin wato kenan jail al'umman da suka rayu a lokaci guda wannan ana kiran su karni da haka ke ta karin wasallam yake cewa karul quruni karni thumma su yalunahu thumma alladhina yalunahu Mabbi alkhairin tsara ko karni shine wanda nake ciki kaga ai bai rayu shekara da riba. sannan sai da shi da sahabbansa kenan thumma alladhina yalunahum sai tabi'ai da suka biyo bayan su kaga tabi'ai ai da suke sahabbai da yawa sun shigo cikin sahabbai da yawa thumma alladhina sannan sai wanda suka bi su kuma tabi'an su so kuma tabi'an sun sanar da suke tabi'an wato kinan abin nan saboda idan mutane suka rayu range daya al'umma kusan wanda suka tashi zuwa lokaci kaza suka rayu suka kauce wannan ana sa wato kinan a karni guda daya kuma dalilin da yasa ma aka kira rayuwar annabi abin eh, wannan annabin na annabi annabin farko manzon farko nuhu alaihi salatu wasalam rayuwarsa gara ɗaya Allah madaukakin sarki ya dauke ta matsayin karni alhali kuma ya rayu akalla a cikin mutane yana wa'azi shekara dubu babu shekara hamsin a ciki shekara ɗari tara da hamsin ya yi yana wa'azi amma tun da wannan jiyar na rayuwa iyaka rayuwarsa na wani ana kiran sa wata kenan karni to amma alal idalaki idan aka ce karni ana nufin shekara ɗari ko kuma ana nufin al'umma na wani lokaci na aka karni da Allah madaukakin jirgin harakar karnin adawa karnin samudawa karnin ashabul aika ashabu irin mu'attala mutanen fir'auna mutanen samudu da dai sauransu duka irin waɗanda mutane suka rayu a lokaci daya aka aiko musu manzo a lokaci daya suka yi tawaye a lokaci ɗaya sai aka halaka su to su ne wanda Allah madaukakin sarki ya yake bayani ya halaka karni ɗan da haka yake minhum cikin su akwai wanda ya faɗi wato kenan azabar kala kala wa hume ne man kasar na bihil arda daga cikinsu akwai wanda muka sa kasa ta nitse da su shikenan wa min hume man agrakana daga cikinsu akwai wanda muka dilmiyar da su a cikin ruwa a ruwa suka halaka wa min minhum ma na alaihim daga cikin sakon da muka aiko musu da tsakon azaba suka zo suka halaka su suka halaka su ka duba irin mutanen saba'i wanda Allah madaukakin sarki ya ba da labarin su a cikin alkur'ani da karkala ya saba fi maskanihim aya kaga su kuma da fari aka halaka su saboda haka su ma yau babu su babu tarihin su al'umma kala kala kala kala duka kowanne yau babu su tafanu jami'an fama mubiru wa matu jami'an wa makatar kaba duka gaba ɗaya babu su babu dalilin su Allah madaukakin sarki dole mu ne muka yi wannan wani muka yi wannan da haka yake cewa in ya sha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid in Allah ya so sai ya share ku sai ya kawo sabon halitta sai sabon halitta kuma wannan yana yi ta hanya da ya ga dama in ya ga dama sai ya kawo garin duk rushe su kawai shikenan a kawo sabon halitta in Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya ba ku lokaci yau wani ya tafi wani ce wani ce sai ka ga iyaka ya ku babu sai wa'ansu ne kuma daban iyaka ya su yanzu da ga dana shekaru baya duwe mu mu da nan babu kowa a cikin mu nan a garin nan babu wani wanda zai zo ya gada shi dan nan banne babu amma yau kaga mu ne ina na saman mu an share su zuwa wani lokaci kuma sai kaga mu mun tafi mu a share mu su kuma su zo su abin nan to sadaka Allah madaukaki suke yana jan hankalin mutanen Makka da ba su yi imani da alkur'ani ba kuma suke izgilanci ba su lura da wannan bane kuma ba su mutanen maka kadai ba ɗan adam ya kamata ya la'akari da wannan kamar yadda muka faɗa yanzu wannan ya tafi wannan ya tafi ya tafi amma saura kai kenan ake nufi ko yawwa to su wa'ancan ɗin fa suka tafi kar ku yi tsammani wai ba su da wayo da ko ba su da ilimi ko ba su da dabara ko a'a su din ma makkannahum fil ardi malam lam ko mutanen makka mun ba su abin da ake kira tamkin a bayan kasa shine su zanna su ishishire su bararraje su abin da suka ga dama shine tamkin su shimfiɗa mulki su shimfiɗa gonake su shimfiɗa kiwon dabbobi su shimfiɗa duk abin da suka ga dama duka Allah maɗaukakin sarki ce mu musu <coughs> ga duba san mu da su suke fafewa ka duba mutanen saba'i akwai ilimi a zamaninsu na handasa ta yadda suka zo suka gina saddu ma'aruf suka tare ruwan teku suka yi canalin ɗinsa ya shiga cikin ƙasarsu ya zama ya mamaye duk ƙasar gwargwadon yadda suke bukata ko ina suka shuka bishiyoyi jannata ne an yaminin wa shimalin hagu da dama duk inda kake tafiya akan hanya nan gonake ne wanda yake kawai naso ne yake bayansu nan ma haka naso ne kaga ilimi ne kawo wannan amma Allah madaukakin sarki daga baya da ya nufin ya alaka su me ya faru sai ya amfani da bera bera wannan bera ya je ya samu wannan saddu ma'aruf din ya dinga sakatansa ya dinga sakatansa ya dinga sakatansa sai da ya kofa sai ruwan ya balle da ya balle sai wani guri daban nan ko duk sai zama babu sai suka kone sai zama duk wannan jannata na an yi mina wa malam babu su wa badalnahum bi jannatai jannatai eh, wata ukulin ko kamdin wa min sidirin kalilin ko ka gani sai zama du mangoro ayaba inabi me dubu abushi abinda ya rage musu tumfafiya da goruba da magariya ina za su rayu da goruba da magariya tumfafiya da ya ba a cinta ka gani goruba da magariya dole suka watsu suka bar kasar suna ji suna gani hatta kabilan wannan kabilai guda biyu na Laraba wannan da suke cikin garin madina da ausu da kazarju duk wanda ya bibi tarihin zai ga daga saba'i suka tsallako suka zo suka zanna a wannan wurin saboda saba'i ta gagar zama da sauransu to wannan kenan in ka duba sauran abin da ka suma akwai nau'in ilimi da Allah ba su da nau'in mulki da Allah ya ba su ka duba fir'auna yadda ya shimfida fir'auna zil autad allazina dagaw fil bilad fa aksaru fi hal fasad amma me faru fa sabba alaihim rabbuka sauda azab fir'auna babu shi ina murus wanda yake cewa ya hama eh, okay fir'auna ne ko ya hama nan bilin sarhan yawa wanda yace a gina masa katanga zai je eh, eh, ya ga Allah a sama to namrus shi ma yayi kusan haka wanda yake cewa shi ana uhyi wa umitu tsabar mulki yayi karfi shi Allah ne shi ma yana kashewa yana rayewa sadaka Allah ce mun ba su makkannahum fil ardi malam numakin lakum mun ba su tamakkuni a ban kasa irin wanda ba ku ko mutanen maka tamakkunin mutanen maka menene dakin ka abani a lokacin da amrahatul ashram ya tafo da Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya rushe dakin ka'aba babu sauran mutanen mutanen maka babu wata daraja kuma da za ta dauka kasa a ban kasa amma Allah ne sai ya kiyaye musu wannan dakin ko saboda ka sai ya sa kuma Ibrahim ya kira mutane su zo wannan gurin da haka shine ba su wannan tamkin din to saboda Allah ya ce su tsaya su yi nazari mutanen da suka zo kafin ku fa mun halaka su su din kuma makanna kum fil ardi ma lan lakum wallahi mun ba su tabbaci da shimba da mulki da rayuwa a ban kasa irin wanda ba mu ba ku ba to saboda ka ku yi nazari akan wannan sannan sai ya ce wa arsalna sama alaihim midrara mun saukar da ruwan sama a kansu in an ce midrar shine wato kenan kasratul idrar yana wa daga dur in an ce dur hantsar abin eh, saniya ko akuya idan tana yawan zubar da nono ana kiranta midrar da a tatsa a tatsa a tatsa a tatsa to sama sai ya zama tana zubar da ruwa tana zubar da ruwa tana zubar da ruwa kowane lokaci babu matsala Sau da aka sama ta zama almidrar to amma me yasa Allah ya ce wa arsalna samaa mun aiko sama ai ba sama bane ruwan sama ne saboda ruwan daga sama yake saukowa wanda ake magana akan nasa saboda ka ya zama kenan kaga majazi ne kenan as-sama'u huna bi ma'ana al-matar mun saukar da saboda daga da eh, ce fa fi sama'i rizqukum ay al-ma'u alladhi yakunu sababan lirizqi to saboda haka Allah madaukaki zake ce mun saukar da ruwa daga sama mai kwarara mai zuba mai zuba akan ku saboda ruwan shi ma sababin arziki ne wa fi sama rizqukum wa ma tu aduna arzikin ku na abincin da kuke ci a sama ne saboda ruwan sama ne yake zubowa sannan abin da za ku cinye tsira sannan wa matuwa da abin da aka muku alkawari shi ma yana sama shine aljanna aljanna Allah muku ya muku alkawarin ta ita tana sama da sauransu sannan sai ya ce daga cikin ni'iman da muka yi ma na bayan kenan fa ake faɗa wa mutanen makka waje annal anhara ta jarimin tatim mun sanya kuma koramu a ƙarƙashin su ma'ana a gari kaza ga ka ga kogi a gari kaza akwai kogi a gari kaza akwai kogi wanda suna amfani da wannan kogin wajen noman rani suna kama kifi suna ci suna kama dabbobin cikin ruwa suna ci suna abin duka wa'annan ni'imomi duka mun yi musu amma me ya faru da suka yi taurin kai fa ahlaknahum bi zunubi sai muka halakar da su amma da zunubin su ma'ana kenan laifin su shine ya ja musu wato asalin halaka wannan ana ba wa mutanen maka labarin abin da ya faru da na baya an halaka su a dalilin zunubin su amma fa ba da mutanen maka ake ba hukuncin ya jawo ba za su har kanmu cewa Allah maɗaukakin sarki yana halakar da mutane da zunubinsu ka duk abin matsayin da kake da shi a riga a yi waibar tura ce there is nothing new on earth balarabe ce la jadida ta hata adimil ardi adimin sama'i ta adimin sama'i in dai wannan saman ne kasanta babu wani sabon abu saboda haka duk abin da kake gadara shi wani ya gadara shi kuma ya tafi in kujera ka hau kafin ka zauna wani ya hau ta yi masa dimi iya sauka ya batte yana ji yana gani sannan ka zo ka hau kanta da dai sauransu to ya kamata a ce a dauki abin na biyu abin da ya kamata mai la'akari a kan wannan shi shine zunubi yana halakar da mutum ya ce fa'a halakna hun bi zunubi duk lokacin da babu alheri kwata-kwata a cikin sabon Allah duk lokacin da kai sabon Allah to sabon Allah yana halakar da dan adam kuma idan ka saba wa Allah maɗaukakin sarki Allah yana iya gafartawa amma baya yafewa ya kamata mu fahimci wannan kadiya sosai in kai zunubi ka saba Allah Allah madaukakin sarki yana iya gafartawa amma baya yafewa idan kai zunubi abinda zai same ka na matsala he ya same ka amma Allah zai iya gafartawa kuma ya yafi maka zunuba ba bai tona kadiya sosai mun gane ta in ba mu gane ba adam alaihi salatu wasalam Allah da ya halice shi zai aljanna yace masa karkaci wannan bishiya din in ka ci zaka samu matsala adam ya ci alaihi salatu wasalam da ya cin take sai gane yayi kuskure sai roki Allah ya bashi kalmomin da zai tuba fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai ya karbi wasu kalmomi a gurin Allah kalmomi shine rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana hamna lalakunan na? minar kasirin. sai Allah ya ce fata ba alaihi bayan ya karbi wannan kalmomi Allah ya koya masa inda zai tuba ya tuba Allah ya ce fata ba alaihi sai ya karbi tubansa ba Allah ya karbi tubansa ba Allah ya karbi tubansa shikenan magana ta mutu ba to amma saboda zulmin sai aka kore shi aljanna ba a gafarta masa bane Allah ya karbi tubansa amma sai ya kore shi aljanna dama ya ce masa inna laka alla tajua fiha wala ta'ara wa innaka la tazma fiha wa la tadha ka zauna a cikin aljanna abubuwa guda hudu Allah mun ce maka la taju a fiha babu yunwa a cikin ta ba za ka ji yunwa ba wala ara ba za ka yi tsiraici a ciki ba innaka la tazma fiha ba za ka yi kishirwa ba wala tadha ba za ka fita hantsi ba kana inuwa kullum amma da ya dawo duniya fa ju'u ta zo ta ta same shi uri ta zo ta sannan adishi ta zo ta sannan me ya fita hantsi dole ya fita gona ya fita gona ya je ya noma ko ya je ya farauta sannan ya kawo a zo a ci tare da Allah ya yafe saboda duk lokacin da kai zunubi ra'aitu zunuba yamitul quluba duk lokacin da kai aikin zunubi yana kashe zuciya sannan kuma yana ja maka bala'i yana rage maka arziki yana rage maka kima a wurin Allah madaukakin sarki yana kuma sanadiyar wato kenan musifa kala kala yana sanadiyar musifa ko da ka ce Allah na tuba Allah ya ce ya yafe ba zai kama karar lahira amma effect dinsa yana nan yanzu kamar misali ne mutum ya je shagiya ya shagiya ya bugu ko yana tafiya mota ta ta buge shi sai aka yanke masa hannu daga ya ce Allah na tuba to Allah madaukakin ya yafe masa shagiya hannun zai dawo ba zai dawo ba ka effect na wannan shinge zai kasance tare da shi a sakamakon yanke wannan hannun ya dinga samun deformity a sakamakon rashin wannan hannun nasa haka kuma zai rayu haka zai rayu ko kuma ta daɗe masa baki ko kuma ta sa masa wani matsala a rayuwarsa ya fi tuban amma wannan deformity da yake tare da shi zai kasance tare da shi ka duk inda aka ce wannan abin sabon Allah ne to mutum ya time nisance shi imam shafi ya ce ce ce shakautu ila waki so in hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa innal hibza fadlun lil eh, fa innal eh, min ilahi wa fadlullahi la yuhda li asi ya gani saboda haka wato kenan zunubi yana halakar da dan adam dan haka Allah ya ce a halaknahum bi zunubihim muka halaka su a dalilin zunubinsu zunubinsu shi ya ja musu wato kenan wannan halaka din sannan kuma bai ya tsaye da al'amura don ka saba wa Allah Allah ya halaka da kai shi kenan ba zai tsaye da al'amura sai ce wa an sha'ana min ba ba'dihim qarnan akarin bayan su kuma ka tada wasu mutane yau ba mutane a ban kasar nan ina adawa ina samu dawa yau ba mutane ina ga gawo bi irin matsala yau ba mutane shi kenan to dan mu ya zama an share mu kenan sai ya zama an tsaye da duniya sai radda Allah madaukakin sarki wato kenan ya ga damar wato kenan tsaye da ita don haka an sha'ana min ba'dihim karnin akharina bayan su sai muka tada musu mutane ai jailan akhar wani sabon wato kenan eh, jama'a wanda za su rayu linakbirahum dan su ma mu zo mu jarrabe su da haka fa amilu misal a'malihim su ma suka zo suka yi aiki irin nasu na kin bin Allah madaukakin sarki fa uhliku su aka halaka suka ihlakim kaman halakar da wayancan don haka fa hazaru ayyuhal mukadabuna ku da ake yin magana da ku to ku kiyaye akan wannan an yusiba ku mislama asabahum saboda kar misalin abin da ya same su kuma ya same ku fa ma antum bi a'azza alallahi ku fa ba ku fi karfin Allah madaukakin sarki minhu sama da su ba ba ku da karfi sama da na wa'ancan din a gurin Allah madaukakin sarki wa rasulullahi ladzi kadhabtumuhu kuma manzan naku da kuke karyata shi akram alallahi ya fi girma da daraja a gurin Allah maɗaukakin sarki min rasulihim sama da manzansu fa antum aula bil azabi idan ku haka tafarto ku ku fi cancanta azabtar da ku in har Allah ya azabtar da su saboda sun sabawa maganganun annabawa ku yau sai kuka maganganun wa maganganun manzanku manzanku kuma ya fi daraja to ku kun fi cancanta da azaba akan wayancan mutanen wa maj'ala jafil uqubi uquba kun fi cancanta da ku gogayya da azabar Allah madaukakin sarki minhum sama da su laula ludfahu wa ihsanahu inda ba dan tausayawar Allah madaukakin sarki da ihsanin sa ba don haka wato kenan ya kamata wato kenan ku yi nazari ya kamata ku yi nazari to mu ji malam lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abu da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa Allah madaukakin sarki ya samun aiki da shi abinda muka kuskure kuskure da gare mu na Allah gane da mu ne ba mu ikon gyarawa to insha Allah akwai tambayi ko ba